to ba za a iya tabbatar da cewa an kori mike ogiadoze ba ne a matsayin shi na babban jami'in ofishin shugaban kasa mukamin da ya rika tun lokacin da shugaban kasa yana rikon mukamin shugaban kasa na najeriya ana cewar ya ba da sanarwar ya aji aiki ne saboda ya shiga al'amuran siyasa ganin cewa makonni biyu da suka gabata shugaban kasa ya umarci duk wani jami'insa minista ko wani mai rike da babban mukami to yana so ya shiga hidimar siyasa to ya aji aiki to amma akwai bayanin da ke nuna cewa akwai waɗansu matsaloli da suka shafi matsala ta zargi na hannun shi wannan wato ma'aikaciya domin a kan maganar kudade na man fetur na naira miliyan dubu eh, ashirin din nan ba da ake ta kururuwa a kai da kuma maganar wai bai aiki wa gwamnan jihar sokoto aliyu magatakarwa maku wasikar cewa shugaban kasar najeriya zai je ziyara a sokoto ko da yake maganar siyasa ce ta karba tsohon gwamnan jihar wato a taru bafara a matsayin jami'i ko mai shiga jam'iyyar pdp kamar yadda zai ta tabbata a sokoto a makon da ya gabata Eh, umar ko bayan wannan an ce shi eh, wannan mukaddami na shugaban kasa ya samu an samu kararraki ko daga wajen mutanen jam'iyyar pdp game da shi eh ko kafin yanzu kafin maganar badakalar kudaden mai ta shigo ciki a lokacin da gwamnati yanzu ta bakwai suna ma da bada shugaban kasa shina ɗaya daga cikin jami'an da suka nemi a shi aiki saboda sa hannu ko sa baki da kafar angulu da ake zargi yana yi a wurin gudanar da aikin gwamnati ko hana gwamnati yin abubuwan da ya kamata a yi saboda soma bakinsa da kuma waɗansu manyan jami'ai a lokacin an ce su waɗannan gwamnati sun nemi a sallame su aiki domin gwamnati ta canja kuma a samu gudanar da aiki kamar da ya kamata don ana zargin shi wannan ah, yana da hannu a waɗansu abubuwa na rashin gudanar da aikin da ya kamata a fadar gwamnati to babu da ya tabbaci shi eh, jami'in watsa labarai na shugaban kasa rubin abasi ya kara tabbatar da cewa babu wata magana ko zargin komai in bayan da yana so ya shiga sha'anin siyasa ne kamar yadda ya bada a rubuce amma ka san abin da ke rubuce ba lallai shine zahiri abin da suka faru a bayan fage kayan maganar shiga siyasa da taso ba To eh, idan ma maganar koda yana da wani buri na siyasa ne ya sa shi ya sauka akwai mutane da yawa ministoci da ake ta raɗe raɗin suna da burin siyasa da har yanzu suna nan. Eh, a gaskiya na yadda da kai cewa eh, duk lokacin da ake maganar burin siyasa shi dai wannan mahaifin ba a taɓa maganar yana so ya shiga takarar wani mukami na ko ɗan majalisar dattawa ko gwamna a sa ba. Kuma ba a ji ma maganar cewa yana tunani ya aji aiki ba suna ganin cewa da kusanci da shugaban kasa ko mu ya faru da shugaban kasa dai suna tare to a ce hakan ya faru a daidai wannan lokaci ya kasance shine babban jami'in gwamnati na farko da ya aji aiki lallai da wala shi goro a miya. Um, a kwanakin nan Umar uh, eh, kasan da ana zargin Jonathan da cewa baya iya koran mutane baya da karfin zuciyarsa laman mutane amma tun da aka shigo shekarar nan ya canja shugabannin sojoji da ma'aikatan tsaro ya zo ya kori wannan babban na hannun daman shi da sauransu. Me wannan yake nufi wani sabon salo ne shi shugaban ya fito da shi yanzu na yin abubuwan da ba a sa ran zai iya yi? Eh ko kuma yana sha'awar yin gyare-gyaren da za su ba shi inganci ta fasalin siyasa da mulkin kasa ganin irin koke-koken da ake ta yi a game da mulkinsa da game da gwamnatin ke tafiya amma har yanzu da babban aiki a gabansa tun da bayan waɗannan jami'ai da ke da matsaloli barkatai ko na an tsaro ko na da mulki ai akwai waɗansu ministoci waɗanda ake ganin na kusa kusa da shugaban ƙasar ne su ma ana zargin da waɗansu matsaloli majalisa sun ke su sun bincike su sun nemi a ɗauki mataki a kansu amma har yanzu shugaban ƙasa bai ɗauki mataki a kansu don haka kamar dai har yanzu ana dukan taiki ne saboda shi ma'aikacin nan ba a ma kuka magana bincikensa ko nuna cewar suna da matsala a majalisa ko wani wuri da aka bincike shi ba don haka har yanzu yan ministoci musamman matan nan da ke kusa kusan shugaban ƙasa idan ba su aka taɓa ba 'yan Najeriya za su ga cewa akwai sauran aiki a gaban shugaban kasa kafin ya ba su tabbacin cewa eh da gaske yake yi zai garan ba din da zai burge 'yan Najeriya domin iya nuna sha'awar shiga takarar siyasa a ba shi goyon baya. Tuma da lamalin Umar mun gode kwarai da gaske. To na Abuja kenan Umar Faruku Musa.